Kasuwar wacce aka gina tun kafin zuwan turawan mulkin mallaka a cewar Sultan na Doso. Wannan kasuwar dai an shayi mata kwaskwarima a waɗansu lokata. Kasuwa ce da take ci duka rana a cikin mako kuma ta ƙumshi shaguna akalla dubu biyu ne na masu saye da sayarwa. Wannan kasuwar dai ta samu bala'in gobara da ya rutsa da ita ranar takwas ga wannan wata da muke ciki wanda ya kone duka rabin shagunan da kasuwar ta ƙunsa. Fatima tana daga cikin waɗanda gobara ta shafa komai nata ya ƙone ga abin da take cewa. Bayan da lissafi ko guda domin shekaran jiya ne na fito daga Balaguro idan na lissafi kayan na yi odar kaya daga Sokoto kuma na huce ya mai na ɗauko kayayyaki. To duka ne suka ƙone kurmumus ba abin da ya fita. Robobi da kwanoni ne nake sayarwa. Kofin da tasa ne ginera. A nasa bangare Sultan na Doso ya tabbatar da cewa abin da Allah ya kawo babu wanda isa ya hana shi inda ya amfani da wannan damar domin mika kira ga masu hannu da shuni da su kawo wa waɗanda wannan gobarar ta rutsa da su agajin gaggawa. Har zuwa wannan lokaci na san akwai ma'aikata da suke jira domin gina kasuwar. Ina tunanin wannan duka da yake asara ce yana ɓata rai, amma ya kamata mu ga tsarin da ya dace mu yi. Na san gwamnati a cikin tsarin ta na farfaɗo da Nijar ba za ta bar wurin haka ba. Yana yiwuwa akwai alkhairi a baya. Muna roƙo ga malamai su yi mana addu'o'i wannan ya kasance mana alkhairi. A wannan ne karo na farko da wannan ibtila'i na gobara ya rutsa da wannan kasuwar ta doso.